To a cikin shirin za ku je nan gaba kaɗan ake sa ran shugabannin Amurka da Isra'ila za su tattauna ta wayar tarho kan harin da aka kai wa ma'aikatan agaji. Ana ci gaba da aikin ceto a Taiwan bayan girgizar ƙasa ta hallaka mutum tara da jikatar wasu ɗaruruwa. Gwamnatin jihar Kano Najeriya kuwa ta yi ƙarin haske kan jinkirin raba tallafin gwamnati sakamakon tsadar rayuwa. Mu dabarar da muke maimakon a zo lokaci da a ci duk an raba hayaniya da abubuwa su taso abin bai kai inda ya kai ba sai muka yi tsari mun raba nasa yanzu na biyu sai muka ce za mu raba na gwamnatin tarayya na ƙarshe dab da sallah sai mu raba har wa yau a najeriya ana ta kiraye-kirayen lokaci yayi da gwamnati za ta amince da sanya magungunan gargajiya a dama da su da na zamani gaskiya wannan lokaci da aka shiga yana ɗaya da ƙara zafafa kaimi kan inganta wannan sashe na magungunan asali da na gado ko na tushe saboda magunguna na zamani ko na asibiti ko fake drugs kenan za kuma mu je jamhuriyar Nijar a cikin shirin amma bari mu fara da labaran duniya. Nan gaba kaɗan ake sa ran shugabannin Amurka da na Isra'ila za su tattauna ta wayar tarho. Karan farko tun bayan sojan Isra'ila sun kashe ma'aikatan ƙungiyar agaji na World Central Kitchen a Gaza. Isra'ila dai ta kira lamarin da babban kuskure, kuma ta musanta da gangan aka kai wa ayar motocin hari, kamar yadda ministan Isra'ila Nir Barkat ke cewa. There's no way in the world that Israel would target people that come to give people aid. ya ce babu yadda za a isra'ila ta kai wa mutanen da suke kai tallafi wato tallafin abinci hari ba za mu taɓa aikata hakan ba na tabbatar an samu kuskure wajen kai wannan hari sai dai mai kungiyar agajin ta World central kitchen ya yi watsi da wannan batu ya ce motocinsa na ɗauke da sunan kungiyar baro-baro a jiki an kuma sanar da sojin isra'ila game da wucewarsu. Sakatariyar Baitul malam Amurka Janet Yellen na ziyarar aiki a China domin ganawa da jami'an gwamnati ciki har da Premier Li da kuma ministan kudi wato Lam wan a ziyarar kwanaki biyar Miss din na fatan za su tattauna kan batutuwan da suka shafi karfin China na samar da makamashin sola da motoci masu aiki da lantarki da batira wani fanni da Amurka ke karfafa amfani da su. Sai dai Miss din ta kaucewa tambayar manema labarai kan ko Amurka za ta kara kuɗin haraji kan kayan da China ke kaiwa ƙasar. Zade ta fara ziyarar ne daga birnin Gwanzu, daga bisani za ta karkare babban birnin China wato Beijing, kuma wannan ce ziyara ta biyu da ta take kaiwa China a cikin wannan shekara. Gwamman mutane sun makale a hanyar ƙarƙashin ƙasa bayan ƙaƙƙarfar girgizar ƙasa da ta afkawa Taiwan da ba taɓa gani ba cikin shekaru 25. Ma'aikatan ceto duk sun yi amanna yawancin mutanen na ƙoshin lafiya, to amma kuma an kasa isa inda suke. Wannan mazauniyar birnin Taipei ɗin ta yi ƙarin bayani. To, ta ce mun tsorata ba kaɗan ba gidanmu yana ta girgiza kaya na ta karo da juna ban taɓa ganin tashin hankali irin wannan ba girgizar ƙasar ne mai ƙarfin maki bakwai ta janyo zabtarewar ƙasa a tsaunukan gabashin taiwan kawo yanzu kuma an tabbatar da mutuwar mutum tara wasu sama da dubu ɗaya kuma sun jikkata to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc Rasha ta ci gaba da kai hare-hare da jirage marasa matuƙa a wata wato a wasu unguwanni masu cunkoson jama'a a birni na biyu mafi girma a Ukraine wato Kharkiv. Magajin birnin Ino Kirkov ya ce masu aikin ceto uku sun mutu waɗanda suka je wurin domin taimakawa waɗanda har-haren suka ritsa da su. Ya kuma ƙara da cewa an kai akalla hare-hare da jirage marasa matuƙa hudu cikin ƙanƙanin lokaci a wannan birni. rahotanni sun ambato kafar yaɗa labaran iran na cewa an kashe mutane uku a wani hari da aka bayyana da na ta'addanci a kudancin kasar rahotanni na cewa an kai hare-hare sansanin sojin kasar da tsakar dare a garin rax da ke birnin wato kabala a gundumar sista balochistan wani bidiyo da ba a tantance ba da aka yada a kafar sada zumunta ya nuna wuta ta tashi a wurin binciken ababen hawa a garin ras tuni kuma kungiyar masu ikirarin jihadi ta jaish al'adil ta ɗauki alhakin kai wannan harin to karshen labaran duniyar kenan. Tuma Jalla yanzu kuma sai rahotanni da za mu faro daga yakin Isra'ila da Gaza. Sojin Isra'ila sun ce wato sun amince da kai hari bisa kuskure kan ayar motocin agaji lamarin da ya ajalin jami'an kai wato jami'an jin kai na kungiyar World Central Kitchen da ke ba da tallafin abinci. Kakakin gwamnatin Isra'ila ya ce binciken wucin gadi da suka gudanar ya nuna an yi kuskure wajen tantance waɗanda ya kamata a kai wa wannan hari. Ka rahoton Umaima abdulmumin Abdulmomin. A wani yanayi da ba a saba gani ba, Isra'ila ta bakin kakakin gwamnatin kasar ivy heman ta ɗau alhakin kai wannan hari bisa kuskure da ya sanadin jami'an jin kai bakwai da ke aiki da kungiyar bayar da agajin abinci ta World Central Kitchen. Uh, ya ce wannan babban kuskure ne, kuskure ne mai girman gaske kamar yadda Prime Minister ya shaida da kuma al'ummar Isra'ila. Muna taya iyalan waɗannan ma'aikata jimami da baƙin ciki, muna kan bincike. binciken wucin gadi dai ya tabbatar aka si aka samu babu wani ƙarin bayani a yanzu abu kawai da nake son na sanar shine waɗannan ma'aikata sun kasance warazan yaƙi na haƙiƙa mutane ne da ke fita su baiwa al'umma abinci da ke cikin bukata duk da barazanar da suke fuskanta Duk da wannan bayanai na Isra'ila, Prime Minister Australia Anthony Albanese ya ce kwata-kwata waɗannan bayanai ba su gamsar ba kan kisan da suka aikata. Shi ma shugaban kungiyar bayar da agajin abincin Yossi Andres ya ce da ganga aka kai musu wannan hari. Saboda duk wasu bayanai Isra'ila na da su, kuma sai da ta tabbata kowa ya mutu sannan ta sarara da lugudan wuta a lokacin harin. Shimon Friedman na kungiyar da ke sa ido kan yadda ake rabon kayan tallafi a Gaza tsakanin kungiyoyin agaji da su sojojin Isra'ila ya ce, We work very closely with the international organizations Muna aiki ka'in da na'in da ƙungiyoyin duniya daban-daban saboda mu tabbatar mun tsara komai yadda zai kasance da zirga-zirga. Sannan abu mai mahimmanci shine fahimtar komai na waɗannan ƙungiyoyi. A bayyane yake saboda ayyukansu da tallafinsu ya kai ga kowa. Wannan yanayi a yanzu zai kasance darasi domin fahimtar abin da ya kamata mu yi a nan gaba. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta dakatar da ayyukanta a Gaza na tsawon akalla sa'o'i 48 domin nazartar lamarin. Isra'ila kuma na ci gaba da fuskantar caccaka da matsin lamba kan wannan yaƙi da Hamas ke cewa an kashe Falasɗinawa dubu talatin da uku. rahoton da Umemu Sani Abdulmumin ta haɗa mana kenan to bari mu nufi Najeriya. Gwamnatin jihar Kano ta yi ƙarin haske game da abin da ya sa bata fara rabon tallafin abincin azumi tun farkon watan Ramadan ba. Wannan dai na zuwa ne yayin da hukumomin jihar suka kaddamar da rabon shinkafar azumi ga mabukata a jiya. Gwamnatin ta ce ta shiga yarjejeniya da kamfanin Tiamin Rice inda aka samar da buhu dubu ɗari da ashirin mai nauyin kilo ashirin da biyar. Wakilinmu na Kano zahar Lawal ya tattauna da gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf bayan kaddamar da rabon tallafin ajiya ga kuma karin bayanin da ya masa. mun yi la'akari da azumi da ake yi da kuma tabarbarewar tattalin arziki wanda yunwa ta shigo al'umma talauci ya shigo abinda al'umma za su ci ya zame musu wahala da yawa daga ciwon da suke wannan azumi suna tashi ba su yi sahur ba da yawa abin da za su buɗe bakin ma bai kai ya kawo ba gwamnati saboda damuwan da ta yi daga ya kamata ta fito da wani tallafi dama mun yi a baya mun yi rabon kayan abinci tun shigowar mu sau uku mu kai manin shine karo na hudu domin mun rage wa al'umma wannan wahalhalu da suke ciki musamman a cikin azumin watan Ramadan. Mun yi ta kokari tun ranar farko na Ramadan a fara amma saboda kamar yadda na yi bayani abu ne wanda sai an bi tsare-tsare tunda shinkafar nan ba nan take ba sai mun nemi manyan 'yan kasuwa sun kawo sannan sun sarrafa ta sun sa a jikunkuna yadda kowane wanda Allah ya sa zai samu wannan tallafi ya samu ya tafi. Duk wani tsari aka yi wajen raban saboda ana cewa dubu ɗari da ashirin mun yi tsari mai kyau abin da muke magana shine za mu bawa gidaje gidaje na talakawa akalla dubu ɗari biyu da ashirin da hudu da wajen ɗari hudu da arba'in a wannan rabo da zamu mun ware dubu ɗari da goma sha biyu da yan kai waɗanda za mu ba maza mun ware dubu ɗari da goma sha biyu da wajen ɗari arba'in ko wani abu wanda za mu ba wa mata so da haka wannan shine tsari kuma kamar yadda ka gani yanzu tsarinmu ya yi kyau ya bambanta da sauran jihohi da sauran mutane mu anan da muka yi tallafin shi sa muka zo wannan kamfanin da muka bayar suka siyo shinkafa suka sarrafa ta suka sa mana a cikin buhu to nan muka zo ka gani an yi shi cikin kwanci kwanciyar hankali da lumana an gama lafiya saboda haka tsarin shi ne. kowace karamar hukuma za ta zo ta ɗauki nata akwai tsarin fom da muka bayar wanda ciyaman ɗin shugaban jam'iyya da sakataren karamar hukuma za su sa hannu sun karɓi takardu sun karba haka yin sun je can za su bayar cewa sun karba mun ɗauki jami'an tsaro da polis da ss da hisba da karota duk na ƙananan hukumar su za su je su tabbatar su kuma an ajiye abin da aka yi bayar kuma ya shiga ƙananan hukumomi yanda ake. Rabon na gwamnatin tarayya wanda ta an raba shi ya zo hannunku da hatsi da gero da sauransu abubuwa yaushe za ku raba ta kamar mai. ne a jawabi na cewa wato mu dabarar da muke maimakon a zo lokaci da a ci duk an rabar hayaniya da abubuwa su taso abin bai kai inda ya kai ba sai muka yi tsari kafin na gwamnatin tarayya ai mu muka je muka roƙa mu da sauran gwamnoni muka roki shugaban ƙasa kuma Allah ya taimake mu ya taimake mu to abin da muke magana shine dan gote mun yi kira ga masu kuɗin mu su fito su ma su taimaka dangote shine wanda ya fara fitowa da haka mun raba nasa yanzu na biyu sai muka ce za mu raba na gwamnatin tarayya na ƙarshe dab da sallah sai mu raba kamar yanzu to sai aka samu akasi na gwamnatin tarayya har yanzu shigowa yake ya kai buhu shinkafa da gero da masara da dawa sai kwamitin sun kawo mana an gama karba sai mu tantance buhu nawa ne sai mu zo mu raba gwamnan jihar kano kenan injiniya abba kabir yusuf to a jihar kaduna kuma gwamnati ce ta fito tana musanta rahoton hukumar kula da basuka ta kasar wanda ya ce gwamnanta ya ciyo bashin sama da naira biliyan sha bakwai cikin watanni shida na kama mulki ni a matsayina na kwamishina wata na bakwai kenan to ya kamata a ce a cin wannan lokaci har za a ci wannan bashi na san da shi amma har ga Allah ban san da wannan bashi ba ban san san da aka karbo shi ba duk wani sabon bashi da za a ciwo akwai ka'idoji da ake bi wanda ta kama da ita majalisa sai ta yadda saboda akwai kwamiti na musamman a majalisa wanda aikin shi ne ya tabbatar da cewa kowace jiha sai ta samu amincewar majalisun nan guda biyu na dokoki da kuma na dattijai sannan kuma ga ma'aikatar kuɗi. ta tarayya ita ma duk sai sun shigo wannan al'amari ba mu san da wannan bashi ba a jihar Kaduna har miliyan goma sha bakwai na dala. Yanzu idan na fahimce ka tun lokacin da gwamna Uba Sani ya hau mulki ba wani bashi da gwamnatin ku ta ciyo? Ba ma ba bashi kasashen waje ba har na cin gidan ma babu. Ya muka ci bashi ko na cikin gida Najeriya ko na kasashen waje babu. To muna ɗauke da ƙarin bayani gaba a cikin shirinmu na hantsi inda za ku iya kama mu akan mita 21 da 25 da kuma mita 31. Da haka agogo ya kawo mu karfe 7 saura minti 18 a Najeriya, Nijar, kamar da kuma Chadi. Shida saura minti 18 kenan agogon GMT da Ghana da kuma Saliyo. Wannan shirin yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC tare da ni Badriya Tijjani Kalarawi. a farkon shirin kun ji cewa nan gaba kaɗan ne ake sa ran shugaban Amurka da na Isra'ila za su tattauna ta wayar tarho kan halin da ake ciki a Gaza. Adalla bari jamhuriyar Nijar inda ɗaliban makarantar koyar da ilimin demokuraɗiyya da kuma kimiyyar siyasa suka fitar da sanarwa kan halin da ake ciki a ƙasar tare kuma da jan hankalin sojojin da ke mulki kan cika alƙawuran da suka ɗauka. Ɗaliban dai sun ce a wannan lokaci da aka doshi kusan wata tara da kifar da gwamnatin farar hula akwai buƙatar da da demokuraɗiyya da inganta rayuwar matasa a cikin gaggawa. Abdulnasir wato Abdulnasir na Hantsi Jori shine shugaban ƙungiyar ɗaliban ga kuma tattaunawa dace da ila Isufu. akwai tabibun da ya kamata tun yanzu a ɗaukan musu mataki tun yanzu a ɗaukan musu dokoki don saboda a sa kasar niger ta kasance kasa ce ga kowane ɗan niger saboda wanga lokaci da muke ciki ya kamata hukuma waɗanda ke wakiltar mu a wanga lokaci su tabbatar da mu 'yan niger da cewa duk da cewa muna cikin ikon soje har yanzu sun yi alkawalin cewa Nijar za ta kasance ƙasa ta incin ɗadam Nijar za ta kasance ƙasa ta demokrasiya kenan kowa ya kamata ya san da wannan don saboda a ba kowa dama ya yi magana cikin nashi ilimi cikin nashi fahimta domin ya hiddo matsalolin Nijar domin ya kawo nashi gudunmuwa domin ƙasanmu ta ci gaba saboda ƙasanmu ita kaɗai ce ke gare mu kwanciyar hankali da fahimtar juna da aiki da son juna shi kaɗai ne zai sa mu kawo ƙasanmu fuskan hanya ta ci gaba alƙawali ne sun kai cikin dokar da sun rubuta da kansu da kakin su bara ikon za su yi abin da zai sa ƙasar niger ta kasance babbar demokarasiya kamar da mun ga senegal kuma za su yi wa da ƙasar niger za ta kasance ƙasa ta incin ɗan adam ɗaliban makarantar demokradiyya da siyasa na ɗaya daga cikin matasan da suka yi ruwa suka yi tsaki wajen ganin shugaban mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan yuli bara ya tabbata kuma yau an ji kuna wasu ƙorafe-ƙorafe game da tafiyar mulkin to ana iya cewa kamar kun fara gajiya da tafiyar kenan abin da muke so mutane su gane cnsp su sun kai alkawalin cewa sun zo ne don saboda su mai da kasar niger bisa kan tahiyar demokrasiya wadda ya kamata jinan mu a matsayin mu na 'yan demokrasiya waɗanda sun kai karatun ilimin demokrasiya ya kamata mu hito mu tuna musu da cewa ga abin da ya kawo su kuma ga abin da ya kamata su yi domin ƙasar Nijar ta kasance wadda sun kace cikin na wannan nasu doka saboda mu matasa duk abin da za a iya yi da zai sa mu rabu da wahala da zai sa mu rabu da wannan rashin aiki da muke ciki da zai sa mu rabu da eh, rashin tsaro za mu iya mu taɓa kuma za mu iya mu kama ma duk wanda ya kamata domin mu gani mun kasance cikin Nijar wadda kowa zai ji daɗin ƙasar shi. Da ƙarshe kuma kamar kun taɓo matsalar shi aiki da matsalar tsaro nan kuma me kuka ce? Eh, dole ne a nemo ma matasa aiki don saboda in ana neman a kawo tsaro a cikin ƙasa ya kamata kuma a nemo hujjojin da ke iya kawo tashin hankali kuma a samo musu matakai rashin aiki yana cikin abu na farko wanda ke iya kawo tashin hankali a cikin ƙasa ya kamata waɗannan magabatanmu a wanga lokaci su ɗoki matakai wanda zai sa kowane ɗan Nijar ya samu aiki ya nemi alhakin shi cikin mutunci abdul nasir na hanzi diori kenan shugaban kungiyar ɗaliban makarantar koyar da ilimin demokuraɗiyya da kimiyyar siyasa a jamhuriyar niger to idan muka komo najeriya masu ruwa da tsaki a harkar kiwon lafiya ta amfani da magungunan gargajiya a ƙasar na ci gaba da kira ga shugaban ƙasar da 'yan majalisa da su hanzarta sake nazari da kuma rattaba hannu kan ƙudurin dokar shigar da magungunan su cikin tsarin kiwon lafiya na ƙasar masu wannan kiran dai sun ce yawancin al'ummar ƙasar yanzu na ƙara karkata ne ga amfani da magungunan gargajiya ko kuma na gado wajen maganin cutukan da ke damun su sakamakon tsadar na zamani a watan mayun bara ne dai majalisar dattawan kasar ta amince da kudurin dokar to amma bai samu sahalewar bangaren shugaban kasa ba dr balarabe shehu kakale tsohon kwamishinan lafiya na jihar sokoto kuma tsohon dan majalisar wakilan kasar na daga cikin masu wannan kiran kuma a hirarsu da haruna shehu tangaza ya bayyana masa irin alfanun da hakan ke ciki. to alhamdulillah wato abin da ya sa haka shine yanzu a duniya gaba daya duk abubuwan da yake na asali na gida an fahimci bayan an yi zurfan bincike na cewa suna da matukar tasiri a rayuwar na al'umma tasiri na cigabansu tasiri na fahimtar su da ma lafiyarsu don haka yanzu a tsarin da ake da shi na da komi sai a ce sai na waje shi na gida ji shi gefe gaskiya yanzu duniya ta wuce wannan amna ma da karfi kwarai ga wani suka shafi indigenous medicine wato abubuwan suka shafi na gida na asali mm. to ko bayan haka nan ma ko da majalisar ɗinkin duniya ta zo ta aminta da wannan a wani babban kundi da convention da suka yi mun san cewa magunguna na ainihi na gida na tsirrai da kuma ganyayyaki suna da tasiri kwarai da gaske ko a sashen likitanci na zamani saboda madaran maganin mafi yawanci a nan ne ake samu ta to shi yasa to idan na mm. fahimce ka su ma magungunan zamani ko kuma na bature yawanci akan tsakuro su ne ko kuma akan samu sinadaran hada su ne daga tsirrai haka kake so kwarai da gaske kwarai da gaske ko a tsangayar pharmacology wato ilimin kimiyya hada magunguna da eh. sarrafa su santa akwai sashe na musamman na zubabben ilimi da ake ma pharmacognosy wanda duka harka ce ta ilimi ta harkar tsare da sauransu to akan wannan ne ko a zama na majalisa da ma lokacin da nake kwamishinan lafiya a jihar sokoto muka nemi haɗaka da masu magungunan nan na sahihi na tsirrai da ganyayyaki ko sayu da kuma wasu da ake mana gargajiya mukan yi taka tsantsan kwarai wajen amfani da wata cewa gargajiya saboda mun fahimci suna amfani da gargajiya ne domin a nakasa abun saboda za ga sun zo sun ka harkar kama a ce harkar tsafi ko bokanci a ciki to shi yasa mafi yawancin masu maganin ma na ainihi na asali suka ce mana su wasu lokutan suna kyamar ma a ce musu masu maganin gargajiya saboda an zo ana neman na kasa abun a don haka ce me kenan maganin asali magani na gado ko maganin tushe haka natural medicine ko african medicine kamar yanzu china chinese medicine suka ce musu maganin yan china mm. a yau diva a india indian medicine suka kira shi a can kasashen tura america da europe an suka ce mashi alternative medicine ko complementary medicine so mu inganta shi da muke so a yi kuma akan haka yana cewa da masu suka jagoranci watar da kudurin doka a majalisa ta tara domin a kafa hukuma ta musamman ta inganta tsabtace da gyara magungunan asali da tushe da na gado ko kuma da wasu sassa na gargajiya mun zauna da mutane da yawa mun zauna da minista na lafiya na wancan lokacin da kuma garin minista hmm. ah, duka mun zauna da su da kuma ita shugaban wannan sashen wani kamar kuna waɗannan kiraye-kirayen ne a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa kan rashin ingancin magungunan da aka saba musamman na bature ana ganin kamar akwai yawaitar najabu da kuma raguwar tasirinsu ko wani na da alaƙa da wannan kirin naku na da alaƙa da wannan matsala da aka hango gaskiya wannan lokaci da aka shiga yana ɗaya da ƙara zafafa kaimi kan inganta wannan sashe na magungunan asali da na gado ko na tushe saboda matsalolin da aka samu a sashen magunguna na, zamani ko na asibiti gurbatar su misali haka akwai fake drugs kenan mm. wannan nafda ke ta faɗa kai sannan kuma da tsada su mm. tsada ta yi yawa sannan kuma sai ma'aikatan lafiya likitoci ma'aikatan jinya da san duka sun ana ta tashin fari suna barin kasa suna tafiya to sai ta su masu magungunan na asali suka zo suna cika gurbin mutane na zuwa gurin su kuma dama ana zuwa gurin su su samun kallon ta karu to kaga sai wannan ya kamata a zauna a tsaftace abun a gyara abun abun da aka ga cewa yana da matsala a cire shi mai inganci kuma a karafa shi sannan kuma su ma a inganta tsaftace waɗanda ke da takardun shaida ko kuma ilimin na ainihi domin inganta harkar a cire misali masu sojan gona ake ce musu kamar mm. kwakir kenan eh, a cikin su inda kwakir sauransu saboda mu mun san magungunan suna aiki a lokacin da ina kwamishinan lafiya a jihar sokoto mun aiki da masu maganin asali da tushe da kuma har dai magunguna na shugabannin daular usmaniya akwai littafai da yawa da misali shek abdullahi ya rubuta da sarki musulmi muhammadu bello da ma shi usman fudu kuma ana amfani da su kwarai da gaske ka kamar akwai masail ihsan na shi shek abdullahi bin fudu zo haka da ake kula da jariri an haife shi zo haka kula kula da mace mai juna biyu da shayarwa da rashin lahiyoyi da suka shafi na ciki ko sauransu sannan akwai na sarki musulman bello tambil a fi adwated dinan na bushewar ciki harkar dan kuma da, kuma gudanawa magunguna ga sunan akwai magunguna kuma na ciwon koda wanda shi sarkin musulman ya rubuta ma sarkin tsare na lokacin ya musa kan rashin lafiya wata shafi wanda a ma amiril kulyati wa ilaja hmm. akwai littafai da yanzu haka ma na bincike kansu da aka rubuta akwai akwai kirul ahibbi ga sunan waɗanda mutanen mu har yanzu su a sokoto da kuma kashe daban-daban na Nijar da nan najeriya da waje akan samu sauki kwarai da gaske kuma da da likitocinmu na asibiti duk mafi yawansu sun aminta da kuma gamsuwa da sauƙin da ake samu kan wani su haga masu magungunan nan suna dai da sauƙi mm. suna cikin al'umma kuma mutane na amfani su samu dama amma kana ganin irin waɗannan magunguna za a iya samun waɗanda za su iya magance manyan cututtuka irin su ciwon daji wato kansa ko kuma ciwon suga ko ciwon ƙila. hawan jini da makamantansu gaskiya kwarai da gaske saboda ai komi bincike ne komi bincike ne yanzu aka kafa wannan hukumar sai a zo har bincike yana abin da ce misali clinical trial wanda su misali tocin kimiyya a sashen likitanci ake aunawa ake a bada magunguna a yi ta awo a yi ta bincike kuma sai ga fito kamar misali kwanakin ba akwai wani profeso a Enugu da ya gabatar da kasidar shi inaugural lecture ta ta gama profeso ya ce ga amfanin zobo ya yi nashi bincike zobo na saukar da hawan jini mm. sannan akwai magunguna da aka tabbatar na cewa suna kawo sauki ga matsaloli na shuga wa'anda kuma na tsirrai ne da sauransu ita sashen kansa ana ana ta bincike saboda ita babban abin da ake so a kansa yanzu shine a yi makaranta kafin ma ta auku eh. don kansa yanzu ko a likitanci ina gama asitoci a duniya idan kansa ta riga ta faru hmm. ta kai wani stage ka san da stage 1 2 3 4 ɗaya ko eh, mataki eh. ko asitocin mu ba ya maganin ta hmm. da haka maganin gargajiya shi yana aiki ko maganin asali da tushe din nan da muke magana kai yana aiki kan preventive promotive medicine hmm. da kuma walbin waton kiwon lafiyar kariyarta kafin ma cutar ta shiga kuma akwai wa'annan sanadarai da sun suna aiki da kwayan halitta na daƙile kansa kafin ta taso haka ma a sashen diabetes kaga sashen da ake misali matsalar da ake samu yanzu a najeriya gefen da ya sha kuma jarirai mafi yawanci matsaloli ne da idan aka yi aiki da wanzamai da ungozoma da ke ƙauyuka a ko'ina ina tabbata ma za a samu raguwa wayannan matsaloli don mun yi shi a sakkwato lokacin ko mun gani ya amfani mun yi amfani mun yi aiki da sarkin askar sarkin musulmi mun yi amfani ko kuma aiki tare da shi shugaban ciyaman na wanzamai na sokoto alhaji kabiru da kuma shugaban masu maganin asali da tushe da na dole usmaniya ko kuma gargajiyar alhaji hashim muna aiki da su malam kabiru kalauza wanda shi kuma yana sashen bincike na jami'ar usman dan kan irin wani abu a wannan tsarin kuna magana ne na hada shi wannan maganin asali ko magungunan gado da kuma wannan na zamani na bature su tafi tare amma ko a gida sai ka ana cewa ba a haɗa maganin gargajiya da na bature misali a sha a lokaci guda ta yaya za su yi aiki tare ai akwai inda ake iya shan su tare akwai kuma inda ba za a sha su tare watan misali mafi yawanci magani na gida na asali ko na gargajiyan magani ne wanda kusan kamar abinci ne daga tsirrai da sayu da kuma ɗaya itace aka same shi wanda ko ka ci shi a jikinka jikinka zai sarrafa shi da ke sarrafa abinci shi kuma magani na asibiti mafi yawanci ka ga an tace shi ne an ƙara mai ƙarfi wanda za ka ga ɗan tablet ƙarami ne za ka sha ko kuma allura za ce ta canza wani sanadari na jikinka so kaga wancan aikin da shi wancan zai yi na canza yanayin jikin mutum ne a nan take mm. metabolism din jikin mutum ko kuma gaba ɗaya physiology din shi za a ce yanayin da abin nan eh, eh, jikin shi ke sarrafa ku to maganin gargajiya mafi yawanci in dai ba gurɓatacce ba ne shi ba a nan take zai kama misali yanzu mafi yawanci maganin asibiti inda ya fi ƙarfi shine wajen misali kwantar da ciwo ko yin magani yanzu misali jin ciwo ne zubar jini ne matsanancin zafi ne ko ciwo to kaga shi maganin gajiya bai ce wai in misali an kai accident na kuma mutuwar ciwo a ka zo yanzu a yi ma allura su ba harka allura ana kiwon da licin ne lokaci mai tsawo ta amfani da magunguna a hankali wanda za su canza fasalin jikin mutum ba masu maganin asali da na gargajiya ba su ci za su buɗe kwayan mutum ba su yi mai aiki a kwalwa ko kuma a zuciya hmm. ba su ci za su buɗe idon mutum su yi mai aiki a nasu bangare na preventive and promotive health ne wato inganta kiwonta kiwon lafiyar da kuma gyara yanayin al'umma gaba ɗaya domin a yi liciwo kuma kiwon lafiyar ba a bar ta kuce ba don haka kiwon lafiyar ba ta kuce ba don haka idan ta kai wannan matakin ne sai an mm. bude kwakwalwa ko an bude zuciya ah, sai ba su kai wannan ba a hannun ta ga masu eh, rikicin zamani ko kuma idan abu misali ya kamar in ka je inda yanzu akwai ma'aikata su kutum ta masu maganin gargajiya ko kuma maganin asali i_u_v da haka ma a china idan ka zo asibiti zaba za ka yi wacce za ka ji eh, mutane da sun fi zuwa sashen maganin zamani na scientific medicine amma kuma akwai kuma masu zuwa na sashen asali ko gari kuma su ji dama su samu sauki to mm. kana ganin da ke ka kawo misalin china da india kana ganin a najeriya muna da kyakkyawan yanayi na ɓangaren gudanarwa da kuɗi da ma irin azama ta jama'a wajen samun irin waɗannan cibiyoyin na maganin gargajiya ko kuma magani na gado na asali wanda zai tafi tare da na zamani? Gaskiya yanzu muna da ma'ilmantan wanda suke tsaye kai suna aikin ka. Da haka abin da ke bukata yanzu idan aka zo aka gabatar da wannan kudurin doka aka kafa wannan ma'aikatar. Kaga za a kawo tsarukan na aiki da matakin matakin horarwa da kuma sanin tsaftar maganin da kuma sanin a ba wa lasisi na masu aikin na ainihi ba wa'anda 'yan baranda da ke za su kwace abun ba mm. sannan kuma a buɗa musu ma asitoci na a kan ka'ida na kula da masu rashin lafiya a wannan sashi kuma suka yi imani da wannan Dr. Balarabe Shehu Kakala kenan tsohon kwamishinan lafiya na jihar Sokoto. To idan an jima a cikin shirin hantsi za ku jefar gabar da ake nuna kan rashin tura jakadun Najeriya zuwa wasu kasashe na waje da aka dawo da jakadun su. Iya abin da ya sau ake nan a cikin shirin wanda Umar Sani mumin ta hada shi Daniel Ocha ya sada ni da ku. Badriya Tijani Kalarawi ke sallama da ku daga nan sashen.